بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك الله عليكم ورحمه الله muka ce duk wanda ya garwaye imaninsa da babban zalunci to babu shi ba shiriya sannan kuma babu shi ba amintuwa daga azaba a duniya ko a lahira a duniya ba zai amintu ba domin jininsa ya halatta idan an zo yaki za a iya kasa za a iya ribance dukiyarsa ko ba zai karɓi sunan shiryayye ba ko ba zai amintu da wuta a lahira saboda mai ya garwaye imaninsa da babban zalunci amma wanda ya garwaye imaninsa da karamin zalunci ba muka ce yana da shari'a sai dai shari'arsa bata zanto kamila ba yana da aminci sai dai ba za mu ce ya zamanto amintacce ɗari bisa ɗari ba ta iya yawa irin zaluncin da ya a nan gidan duniya zalunci ne na sata wanda duk da ba za a zare masa ransa ba amma dai za a iya mai yanke masa hannu ina fata an fahimta sannan ranar tashin kiyama kuma al'amarin sai na wurin ubangiji in ya ga dama ya masa gafara in ya ga dama kuma a kama shi da azaba gwargwadon karamin zalunci sai dai ba zai dawwama a cikin wuta ba za a kai ta aljanna sannan muka karanta hadisin Ubada ibn Samit wanda ya ambaci ababe guda biyar abu na farko man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la na biyu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na uku wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min na hudu wal jannata haqqun na biyar wan nar haqqun wanda duk ya yarda da wannan kaga wannan sharadi ne menene sakamakon sharadin adkhalahu Allahu aljannata alama kana min al-amal ubangiji zai shigar da shi aljanna gwargwadon abin da ya kasance a kai na me na aiki to shine muka ce akwai fassara biyu imma dai mu ce za a shigar da shi aljanna gwargwadon aikin sa ma'ana aljanna daraja wanda ya fi wani aiki ya fi wani daraja ya fi wani samun matsayi imma mu ce za a shigar da shi aljanna gwargwadon aikin sa ma'ana kila a shigar da shi a farkon al'amari saboda an yafe masa kananan zunuban da yi kila kuma a'a sai an yi masa azaba gwargwadon laifuka da yi kanana kafin a shigar da shi aljanna duk wannan kowanne na iya wa يوزع za حديثي نجبا وأن أبي سعيد القدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha fi kiffatin malat bihinna la ilaha an karbo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri shi kuma ya ji daga Annabi sallallahu Annabi sallallahu alaihi wa tabbata gare sai kala Musa ya Rabbi Annabi Musa alaihi ya ma'ana ya ubangiji na allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi sanar da ni wani abu azkuruka da zan rinka ambatanka wa bihi kuma in rinka roƙonka da shi anan ya ce ad'uka min ad-du'a'i mun ko sha faɗa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba cewa addu'a'u yanqasimu ila qismaini yanqasimu ila du'a'i ibadatin wa du'a'i mas'alatin da ce yace koya mun wata kalma in roƙe ka ko in ambace ka da ita ma'anar in roƙe ka anan gurin ma'ana du'a ibada kenan an gane ko kana ya rab kul kala sai Allah ta'ala ya ce da shi kul ya Musa la ilaha illallah ya kan Musa ka rinka fadin la ilaha illallah ma'ana in kana roƙon wata kalma da zaka ambace ni ko ka roƙe ni da ita rinka fadin la ilaha illallah kala sai annabi Musa alaihi salatu ya rabbi ya ubangiji kullu ibadika yaquluna hada ai duk bayan ka kowa yana faɗin la ilaha illallah yana son a bance shi da wani zikiri wanda shi kadai zai yi ba abinda kowa ke faɗa ba kana sai Allah ta'ala ce da shi ya Musa ya kai Musa law anna samawati sab'a da a ce sammai guda bakwai din nan wa amirahunna ghairi da duk wanda ke cikin su na halittu ba ni ba wal ardina sab'a kasai guda bakwai din nan gaba ɗaya da duk abin da ke cikin su na halittu da a ce gaba ɗaya a tattara su fi kiffatin a ɓari ɗaya na wato ainihin sikeli wa la ilaha illallah fi kiffatin a sanya kuma la ilaha illallah a ɗaya bangaren na mizani na sikeli malat bihin la ilaha illallah da sai la ilaha illallah ta rinjaye su saboda nauyinta saboda girmanta ka duba samman bakwai gaba ɗaya da kasan bakwai a tattara su da duk abin da ke ciki na girma na mala'iku da halittu a tattara su a sa a fari daya na mizani na sikeli a dauki la ilaha illallah ita kada a sa a fari daya na mizani na sikeli to la ilaha illallah gaba ɗaya ta fi su nauyi abinda wannan ke nuna wa falalan tauhidi ma'ana idan mutum zai ranar tashin kiyama da kalmar la ilaha illallah kuma ya zanto lafiya kalau take ba wani datti na shirka da ya gurbata ta ba wani datti na bidowi da ya kawo mata cikas to wannan la ilaha illallah din za ta iya rinjayar dukkan wani dangin ayyuka na barka saboda nauyin ta saboda girman ta tunda gashi girman ta ya kai ta rinjaye mai sammai da kasa da abin da ke cikin wannan hadisi imamu ibn hibban al-busti ya rawaito shi da imamu al-hakim imamu al-hakim yace hadisi ne sahihi sai dai kuma kash bincike ya nuna hadisi ne da'ifi bincike ya nuna hadisi ne da'ifi sai dai akwai hadisai guda biyu da za su iya isar maka saƙon abin da wannan hadisin ke so ya isar hadisi na farko akwai hadisi na Imam Ahmad wanda aka karɓo daga Abdullah bin Amr bin al annabi Nuhu ne alaihi salam mutuwa ta zo masa da haka sai cewa ɗansa alaika bi la ilaha illallah da kawai zan maka wasiti yawan maimaita kalmar la ilaha illallah yace abinda yasa ce maka haka da a ce saman bakwai da kasan bakwai gaba ɗaya. za a tattara su da halittun da ke cikin su a sa su a mizani da la ilaha illallah ta rinjaye su da a ce za a tattara sannan bakwai da kasan bakwai a mayar da su wani katon zobe na karfe mulmulalle to ba abin da zai iya karya shi idan ya fado kansa sai la ilaha illallah idan la ilaha ta fado kansa sai ta tsaga shi gida biyu saboda girmanta to kaga wannan hadisi ne ce sannan akwai hadisin da ya shawara wurin malaman hadisi cewa hadisin da tsaka ya shahara wajen malaman tauhidi da malaman hadisi suna kiransa hadisul bisaqa hadisin da imamu tirmidhi ya rawaito shi ma hadisi ne ingantacce kulallan abinda hadisin ke cewa ranar tashin kiyama za a zo da wani mutum gaban Allah domin a yi masa hizabi, hisabi a yi masa kididdigar ayyukansa za a kawo manya-manyan takardu a rubuce da laifuka da barnar da yi a rayuwarsa manya-manyan takardu ɗai-ɗai har guda casa'in da ɗari ba ɗaya kowace takarda ɗaya idan an buɗe ta iyakacin faɗinta iyakacin inda idan ka ke iya zuwa ba abin da ke cikin ayyukan Allah rana ga ta ga watan kaza ya sha baransa, ya yi barna ya yi irin kaza ya yi laifin iri kaza shine kawai abin da ke takarda da haka sayin da bakwai ko sai ya gani ido ubangiji ta ala ya tambaye shi cewa shin mala'ikun da ke rubuta ayyuka sun zalunce ka sai ya ubangiji ba su zalunce ni ba laifin da ne da suka rubuta an rage maka wani abu yace ba abin da aka rage to kana da ta cewa kana da abin da zaka gabatar shin kana da wani kyakkyawan aiki ya Allah ba da ta cewa yau me zan iya gabatarwa kuma ba ni da ta cewa wai barawo a hannun mata ko ba ni da ta cewa me zai ce sai ubangiji ce bala inna laka indana hasana yace kai ka manta amma kana da wata hasana guda a wurin mu sai a ɗauko wata ƴar takarda kamar faɗin tafin yatsa ita ce abin da ake kira bisaqa a larabci larabcin zamani sukan kira ID card da suna bisaqa shine duk karamar takarda mai faɗin da kila da wuce tafin hannu ba sai a ɗauko wata takarda ƴar kakanwa ta ce to hasana ɗin da kai tana cikin wannan takarda sai ya ubangiji wannan ƴar filingen takardar ya za ta yi da wancan manyan manyan takardu casa'in da tara wannan guda ɗaya bata fi tafin yatsa ba sai a buɗe takardar abin da ke ciki shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah banda la ilaha illallah ba komai yace ya ubangiji karamar takaddan nan ya za ta yi da wannan manya manyan takaddu Allah ya ce a dora akan suke ni sai a dauke ta sa'in da saran nan a dora a bangare ɗaya na suke ni sai a dauko wannan yar karamar takaddan mai la ilaha illallah a dora a bangare ɗaya na suke ni duk sai ta rinjaya wancan saura sai ya shiga aljanna to kaga wannan hadisi ne ingantacce a takaice kaga wannan hadisai guda biyu na dauke da safan da wannan hadisin ke son da ya tabbatar a babin falalar tauhidi duk da cewa in mun kawo wannan hadisi na Abu Sa'id riwaya Ibn Hibban da Hakim masanin hadisi zai iya ce mana hadisi ne da'ifi ta fuskar riwaya mu kuma za iya cewa ta fuskar diraya akwai hadisan da ke dauke da sabansa ina fatan kun fahimta to saboda haka ne dukkan wannan dai abin da yake nuna mana falalar tauhidi da kuma cewa tauhidi in ya tabbata a cikin zuciyar dan adam na iya sa akan karewa mutum zunubansa a gaba sai malam yace wal tirmidhi wa hasanahu عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وأن حديثنا إمام الترمذي وحسنه كما إمام الترمذي هذا حديث حسن حديثنا إن أنت هجني an anas sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an karɓo daga anas dan malik yace ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kulu yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya faɗa da tsayin hadisi kun yace yabna adam ya kai dan adam wannan lafazi ne da ya shafi kowa da kowa maza da mata tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshen halitta kowa daga cikin jinsin ɗan adam daga cikin jinsin mutum yasduqu Alayhi annahu ibn adam zai gaskata gare shi cewa shi waye dan adam ya ibn adam ya kai dan adam law ataitani bi qurabil ardi khataya da ace zaka zo wuri na da cikin kasa khataya na ayyukan laifi adadin laifin da kai shine adadin cikin kasar duniya thumma laqitani sanan ya toka ka gamu da ni gobe kiyama la tushriku bi shay'a ba tare da ka haɗa ni da wani ba wajen ibada la ka bi qurabiha maghfiratan ni kuma da na kawo maka cikin kasa din na gafara dan akan kare zunubin da ka zo da ke cikin kasa wannan kuma hadisi ne shi ma ingantacce duk waɗannan hadisai suna nuna falalan tauhidi suna nuna tauhidi na zama sanadiyan kankare zunubi sai da abin da ake so mutum ya fahimci irin wannan hadisai ya fahimce su a tabarau a mahanga ta ahlus sunna wal jama'a menene mahanga ta ahlus sunna wal jama'a kada irin sakon da waɗannan hadisai suke ɗauke da shi na kyakkyawan alkawali da albishir da mai kyakkyawan tauhidi ya sa ɗan ya yi maka raɗa ya ce da kai to aini tun da na zama na kuɓuta daga shirka na kuɓuta daga bid'a ai ko ba ta na zo na wahalar da kaina ba tun daga abin da annabi faɗa ga duk wanda ya tabbatar da tauhidi ni na tabbatar bana shirka bana laya bana guru bana kambu bana kaza shikenan na riga na fita sai yasa kuma ka kwanta ba a san kai masa wannan fahimtar idan kai wannan ya zanto al'amnu min makarillahi kenan amintuwa daga makarin Allah wanda Allah ya fa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa alqawmul fasiqun da haka ba a san al'amnu min makarillahi so ake ka tabbata duk abinda hadisin ya faɗa ka gaskata a cikin zuci amma ka himmatu wajen aiki dan shiga aljanna daban samun bene na sama sama sama a cikin aljanna kuma daban aiki ne duk zai taimaka ka samu wannan to ko ba a san kana da matsayin da zaka samu bene na goma ka tsaya ka takaito zuwa bene na daya ya kamata ka kare himma ka zage dan na biyu ka fahimta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shine shugaban halitta Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا duk wannan nashi an ba shi fatahi budi mabayyani an gafarta masa abin da ya na zunubansa na da da wanda zai nan gaba ma in zai an yafe masa Allah ya cika ni'imar ta shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi alkawalin taimakonsa ya ba shi agaji da nasara Allah ya alkawalin shiryar da shi ta farki madaidaiti ba wani wanda ya samu wannan tabbas din irinsa sallallahu alaihi wa sallam amma tare da haka sai ya rinka wani dare har kafarsa tana tsagewa. kafa ta kumbura bai daina ba bayan ta kumbura ta zo ta fashe ta tsage yayi faso a sakamakon kiyamul layli duk da wannan matsayin duk da wannan martaba kamar da hadisi yake cikin sahih bukhari har matarsa Aisha ta rinka ji masa tausayi tana cewa yaya an riga an gafarta ba komai da komai kuma ka wahalar da kanka shi kuma sai ya ce afala akunu abdan shakura to da an gafarta ko ba zan yi godiya ba ai wannan godiya ce kuma nake ga ubangiji na gafarta mai da yi. to irin fahimtar da ake so kai wa irin waɗannan nake ke kada kai musu fahimta ta waɗanda za su amince wa makarin ubangiji sai ka ɗauka cewa ai shikenan tun da ba na shirka mun hautu da mun tsira ba sai na yi kiyamul laili ba ba sai na yi zikiri ko salatin annabi ba ba sai na yi sadaka ba ahlus sunna wal jama'a tauhidi ya tabbata na zama na nisanci bid'a na kaza bana kaza kada mutum yayi wannan ya zanto mai makarin lai bayan Allah na gari ko da wani lokaci ƙara himma take a cikin ayyukan alkhairi suna kusa da kabari suna ƙara aikin alheri suna kusa da kabari suna ƙara aikin alheri har ya zanto ranar da tafi kowace kyau a duniya wajen ayyukan alheri a rayuwarsu ita ce ranar da suka bar duniya to wannan shine kyakkyawar cika wanda kowane bawa ya kamata ya fatan samun ba a san ya kasance ka rage so ake ka ƙara ka duba duk matsayin da sahabbai suka samu da matsayin da bayan Allah na gari suka samu amma ba ta amincewa cewa take rabbana la tuzigh qulubana ba'da id na. wa hab lana min ladunka rahma kamar sun samu ba amma ta take ba mu wata rahama ba mu wata rahama ba sa ba kamar yadda bangare na biyu hadisan da suke razana zuwa ta faɗo wani aiki kaɗan a faɗo wani aiki na sabo a ce za a shiga wuta a faɗo aikin sabo a ce za a shiga wuta irin waɗannan hadisai ba a so ka fahimce su irin yadda khawarij suka fahimce su su khawarij da suka fahimci waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi duk wanda ya sako ya mutu zai dawoma cikin wuta ba fita idan kai haka ka zanto cikin waɗanda suke kana tsobin rahmatullahi ta'ala sun dai bai tsammani wanda kuma Allah ya ce kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah bi yawan sabon ka ba a so ka dai bai tsammani da kaje mai shirka ma an ce to balantana kai mai sako mai shirka ma an yi ba za a iya yafe masa balantana kai mai sako sai a kiyaye maka mai shirka fa ai laifin kawari kenan idan mutum yayi shekara ɗari yana shirka sai zo tuba za a gafarta masa to ya za a yi kuma ku bai sako shi kuma zai dawoma a cikin wuta wannan bai zama tanakudi ba kenan to dan haka so ake waɗannan nassoshi da ke barazana da wuta da nassoshin da ke alkawarin aljanna na alkawarin aljanna amfanin su sa ka sa rai na barazana da wuta amfanin su sa ka tsoro in kana tsakanin sa rai da tsoro sai ka zanto kullum cikin aikin alheri kake har gaban duniya amma matakar ka ɗaya bai tsammani to shikenan sai gaba ɗaya kare ya zuci ta kama ka ka ɗauka cewa ai ka riga ka halaka kuma babu wani gyara matakar ka baiwa kanka garanti to sai dan ya ta nasara a kanka ka ce akai an gafarta ma kai da dangin gidanku gaba daya ai dan saboda haka babu ronka to annabi wanda kake bin sa an gafarta masa amma lokacin ranka kiyamul laili afa tana bacewa fahimtar sa ce daidai ko ta ce daidai me wa'i ma zai hada ka ai an cuci sanda wai awa an cuci takobi da aka ce ai takobi ta fi sanda kai bi amma zagi wannan takobin alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa anza min al-asa ai zagin takobi aka yi da ce kai takobin nan ta fi sanda kai bi yau da waye ma zai hada su saboda haka a ce ma a hada ka da kai da annabi wa wani tsoron Allah kamar an yi wa annabi ba daidai bane ba yo waye zai hada ka waye kai kuma to irin wannan fahimtar ake so mutum ya wannan yanzu wannan na nuna mana falalan tauhidi na nuna mana duk abin da zaka tabbatar a rayuwa a bayan tauhidi yake in tauhidi ne ya riga ya tabbata to gida ya samu an riga an yi rufi baya ruwa sai a zo ana maganar falasta ko ana maganar fanti wani irin fanti za a yi amma haka kawai babu gida kango ka zo kana cewa idan na yi gidan ga irin fentin da zan sa ka je ka sayo fenti ka kawo ko bulo ɗaya babu a bulotin ka ya zama shirme kenan to haka ne dukkan wanda ke kiyamul laili yake zikiri yake hailala amma ba da tauhidi me kake kuwa me kake tuntuni ba ka ba shawarar mai ahlari ba menene farkon wajibi akan mukallaf tasiyu imani awwal ma yajibu alal mukallafi tasiyu imani thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aini to kai ba tasiyu imani kaje ka kama nafi kai take dan tabligh ba tauhidi ko sai ko ba abba ba sai mutum yi ta nafila har bayan la'asar har rana tana kusa da faduwa yana nafila kaga bai sa abin da yake wannan malai sai fihi masail fihi azamir ya'udu ila al a cikin wannan babi masail akwai mas'aloli da ya kamata mu fahimta Al'ula mas'ala ta farko sa'atu fadlillah yalwan falalar ubangiji ta Allah lalle falalar Allah tana da yalwa ta yadda za ka yi sako mai yawa amma falalansa ta zo ta sa a wanke maka wannan sabon. ko da wani lokaci abinda za ka a zuci yalwan rahamar ubangiji ya fi fushinsa subhanahu wa ta'ala asaniya na biyu kasratu thawabi tauhidi inda Allah yawan ladan da tauhidi ke da shi a wurin Allah mutumin da ya tabbatar da tauhidi babu abin da zaka ka samu lada sama da tauhidi a wurin Allah kalisa su mas'ala ta uku takfiruhu ma azalika lizunub tare da cewa tauhidi yana saboda samun lada mai yawa haka kuma tare da haka yana kankare zunubai wato ya haifar ma da samun lada sannan ya haifar ma da kankare wani bangare na zunubanka. الرابعه نهدو تفسير الايه التي في سوره الانعام a wannan babi mun fahimci tafsirin ayan nan da ke cikin suratul an'am ita ce faɗin Allah ta'ala allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Alkhamisatu. matsala ta biyar ta'ammulil khamsin lawati fi hadith ubada mutum ya lura da al'amurra guda biyar ɗin nan waɗanda ke cikin hadisin ubada ibn samit wato man shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu zuwa ƙarshe wan nar haqqun wal jannatu har zuwa karshe a dakalahu Allahu al jannata ala ma kana min al aka ambaci ababai guda biyar aka ce duk wanda ya amince da su yayi kyakkyawar shaidawa da su to wannan zai sabota masa shiga aljanna a wannan babu idan muka fahimci wannan as-sadisatu mas'ala ta shida annaka idza jama'ata bainahu wa bain hadithi ittiban wa ma ba'dahu tabayyana laka ba'ana la ilaha illa Allah wa tabayyana laka khata'ul mazrurin mas'ala ta shi da shine annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadith itbal idan ka hada tsakanin hadisin Ubada ibn Samit da hadisin Itban ibn Malik wa ma ba'dahu da abin da ya biyo baya na hadisai tabayyana laka ma'ana qawlu la ilaha illallah zaka fahimci hakikanin me ake nufi la ilaha illallah dogara da waɗannan hadisa hadisin ubada ibn sami da hadisin wa ibad ibn malik da hadisan da suka biyo baya za ka fahimci hakikanin menene la ilaha illallah hakikanin ma'anan la ilaha illallah la ma'budu bi haqqin illallah ta'ala ba abin bautawa da gaske bisa cancanta sai Allah wato ba wai ma'anarta ba la khaliqa illallah la raziqa illallah ba haka take nufi ba akwai wanda in ta ce me ma'anan la ilaha illallah sai ce ba sarki sai Allah ba mahalicci sai Allah ba mai arzikawa sai Allah ba mamallaki sai Allah ba wanda yake sarrafa dare da rana sai Allah har yanzu bai san ma'anar la ilaha illallah ba inda wannan ne ma'anar la ilaha illallah da annabi bai zare ta kobi ya yake sa Abu Jahil da sa Abu Lahab domin duk sun yi da wannan sun da ba mahalicci sai Allah ba mai arzawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah duk sun yi da wannan a ina ne abin da mutum da ba ba abin bautawa da gaskiya shi kadai sai Allah ma'ana ba a suka bi yadda abota ma Allah ba sun yadda abota masa amma a keɓance shi da bauta ne bi yadda ba inda za a raba bautar a ba wani kuma a ba Allah ko da rabon da za a ba Allah din ya fi yawa amma sauran ba a dan babba su sun yadda da wannan abinda ba yadda ba sure bauta gaba ɗaya zanto haƙƙi ne na Allah shi kadai sai suka ce a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu dukkan alloli a manta da su a mayar da guda ɗaya gare shi za a dogara shi za a roƙa da sunan shi za a yi rantsuwa in za a faɗi shi za a kira yanzu wannan ko za ta tabu bin daga a ruwa wannan kada za a yi to shine suka yarda amma sun yarda a bashi nashi kuma wani kaso ma hadanta a basu nasu a rarraba a daddasa da haka sai suka rabu gida biyu raba kafa suka yi fa idza rakibu fil fulki da'u allaha mukhlisina lahu falamma najahum ila albarri idahum yushrikun in suna cikin teku jirgin ruwa ya tambal tambal za a fadi Allah kawai za a kira a lokacin ko da a kundin sa Abu Jahil baya halatta a kira lata ko uzza Allah kadai amma in an sauka lafiya to kuma su ma a iya kira su ku fahimci tauhidi da kyau wallahi za ka gane cewa me ya hadarin da mutanen muke ciki yanzu wannan shine abin da mutane ke ciki sun yarda da Allah ke kashe ke rayawa wannan sa Abu Jahil ma sun riga mu yarda da wannan sun yarda abota ma Allah amma ba shi kadai ba sai dan ya ba su dabara bautar da za a yi wa wani Allah sai su kiranta da sunan ibada sai su canja mata suna sai su ce tawassuli kama kafa tawassuli wannan tawassuli din shine hakikanin bauta din sai su canja mata suna sai su ce ceto ai waɗannan su ne masu cetonmu su ne masu fada a wurin Allah su ne na gaba wanda ke da uwa a mulhu ba zai ci tuwansa ba miya ba su suke da abin nan saboda haka sai mu kama su su sai su isar da mu wajen Allah a sai su ma misali da cikin garin su yanzu ka isa ka je fada ta da sarki kai tsaye ba sai ka bi ta kan waziri ba ta kan magatakarda ba kaga sun kwatanta Allah da sarki yanzu ka isa ka ga gabna ba sai ka haɗu da chief security na government house ba ba sai ka haɗu waye ba darakta na gaman house ba sai ka haɗu da sakataren gwamna ba ba sai an baka appointment ba ka zo lokaci kaza ai wannan kaga kana son wani abu a wurin gwamna amma sai da ka kama kafa da su to da haka kana son abu wani abu a wurin Allah sai ka kama kafa da waliyyai, da salihai da kudubai sai ka kama kafa da su sannan sai ka samu shiga wurin Allah sai ka buga ma misali tsakanin Allah da mutane sun manta da cewa gwamna da sarki gajiyayyu ne lokacin da gwamna yake cikin ofis bai san ba a waje lokacin da ka taho ziyara in ka zo da nufin ka cuce shi in ka zo da nufin gyara duk bai sani ba da haka sai ya samu masu tsaro da za su karkare. tare da haka da masu tsaron wata rana shugaban kasa da yan tsaron duk a harbe su ajiyin mulki to haka Allah yake Allah jin tsoron juyin mulki yake da zai sa waliyyai su rinka gadi kafin ku iso sai waliyyai sun caje ku sun su gabatar da bukatun ku wajen Allah ya kamata mutane su fahimci wannan wallahi duk rigimar da suka yi da Abu Jahil ba wai dan ba da Allah bane ba sun yarda da Allah sun yarda akwai shi duk ga nasoshin Qur'ani suna nanawa? wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah ko ba wai dan sun ce ba za su bauta Allah ba sun yarda bauta masa sun yarda a kira shi idza rakibu fil bilki da Allah mukhlisina wanda ikhlasi dan shi aka halitte ka ala lillahi dinul khalis wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad hunafa amma sai suka ce alaraba yadda yanzu su ma masu shirka masu dukkan waɗannan bin ɗariƙo da menene su ma ta suka aime a rarraba su waɗancan sun sawa abin suna ibada ƙarara sai dai suna ɗan dabara su ce ta karrube suke su ma suka ce mana abuduhum illa li yuqarribuna ila lahi zulfa suka ce mu da su ba ba mu ce balata da udda suna kacewa suna rayawa mun riga mun san ba sa kacewa ba sa rayawa amma dai kama kaba mu su dan su kusantar da mu zuwa ga Allah shi ma haka wanda zai ce ma bai yadda ai inda zaka san barnar ta fi yawa wallahi wata barnar da masu shirka yanzu suke ta fita daba na yanzu za su ce ruwan sama wali ne arziki wali ne haihuwa wali ne wanda Abu Jahil bai yadda da wannan ba wallahi kashewa rayawa su ce wali ne ka talauce sai a ce wali ne ya fushi da kai ya ce shi ya fushi da kai amma sun manta idan ka samu arziki kuma baka tare da su ba ka cewa wali ne arzika ka duk ba sa manta da wannan ina aka tafi da hankulan mutane da kwakwalansu shi yasa ba yanda za a yi al'amuran mutane ya gyaru wallahi sai an fahimci tauhidi idan har ka fahimci hadisin Ubada ibn Samit da hadisin Itban bin Malik da muka karanta wa ma ba da hu tabayyana laka ma'ana qawlu la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurina daga nan kuma zai bayyana gare ka a sarari kuskuren almaghrurina waɗanda aka roɗe su aka ba su jabin tauhidi ba hakikanin tauhidi ba duk wahadaniyar Allah da kutubul mutakallimin da suke son su tabbatar wahadaniyya ce fi salasatu umur su ce wahidun fi zatihi la sharika lahu wahidun fi af'alihi la qasima lahu lahidun fi sifatihi la shabiha lahu abu guda uku duk ciki ba bauta wahidun fi zatihi la qasima lahu shi kadai yake a zatinsa ba wanda yake tarayya da shi ya shiga zatin sa shi kadai yake cikin ayyukansa ba mai tarayya da shi wajen raba ayyuka Allah ya zubar da ruwa a Afirka ɗayan kuma ya sai Allah shi kuma ya kawo mutanen Asiya ba mai yin wannan sun yi la da lahu wahidun fi sifatihi la shabiha lahu shi kadai yake cikin sufofinsa ba ya da wanda ya kama da shi wannan shine tauhidi a wurin malaman ilmul kalam da muke kwankwadar tauhidi daga cikin littafansu ba su kawo tauhidul ibada ba ba su ce wahidun sai ilahiyyatihi la ma'budu ma'ahu sai wannan ba ka duba duk kutubul mutakallimi da muke koyon tauhidi a ciki ba inda zai kawo wani. duk tauhidin da za a zo ana koyar da kai kana kuka tauhidin da tuno ya riga ka daga cikin manyan kafiran da shi kadai yake kashewa shi kadai yake rayawa shi kadai yake arzawa ya san kwaya a cikin duhun dare ya san abin da ke tsuntsuwa karkashin teku ya san kifi ya san gaiwa ya san wato duk waɗannan ko abubuwa duk tauhidin rububiyya ne magana inda take albaitul qasid cewa shi kadai za a bautawa duk haƙƙin da yake nashi ne sunan shi ibada to nashi ne shi kadai da an ba wani ko da an ba Allah aka raba aka bai wancan rabi aka bai Allah rabi ko aka bai Allah kashi 99 cikin 100 wanda aka bashi kashi daya an yi shirka kuma an fita daga musulunci wannan shine abin da kowa ya kamata ya fahimta haƙƙin Allah nashi ne shi kadai as-sabi'atu mas'ala ta bakwai at-tanbihu li shart alladhi hadisi itibal fadakarwa dangane da sharadin nan da ke cikin hadisin itibal ibn malik mai hadisin ya kunsa inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illa allah yabtagi bi zalika wajha allah shine sharadin yabtagi bi ba wai yabta la ilaha illallah kawai ya kiro ba sharadi yabtagi bi zalika wajha Allah sharadi ya kamata a kula da shi التاسعة مسألة ترى التنبيه لرجهانها بجميع المخلوقات كلمة توحيدي إتكتنا رنجاية دكنا على التو الثامنة الثامنة مسألة تتكوت كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على قدر لا إله إلا الله kasancewar annabawa na bukatar faɗakar da su falalan la ilaha illallah a ina za mu fahimta ka a hadisin sa'ad ibn ibn abi waqqas eh a abi sai kai hadisin abu sai al-khudri hadisin da annabi Musa ce allimni shay'an azkuruka wa da'u wa ad'uka bihi Allah ya ce kullu la ilaha illallah shi kuma yace kullu ibadika yaquluna sai Allah ya faɗa masa me falalanta to wannan ya faɗi haka ne ala fardu sihhatil hadith mu ko mun tabbatar cewa hadisin da wannan lafazin bai inganta ba amma mun samu hadisan da suka isar mana da sakon da hadisin ke so mas'alatu tara at-tanbihu lirujhani habi jami'il makhluqat faɗakarwa dangane da yadda kalmar tauhidi take rinjayar dukkanin ababen halittu inda za a tara halittun sammai da kasa a cikin sikeli a ɗauko la ilaha illallah a sa a bangare ɗaya na sikelin da ta rinjaye su ma anna kaseeran mimman yaquluha yakhiffu mizanuhu tare da cewa da yawa daga cikin waɗanda ke faɗin la ilaha illallah gobe kiyama kuma za a ga mizanin sa yayi kasa saboda ayyukan sako ko saboda bai cika sharuɗanta ba al'ashiratu mas'ala ta goma annasu ala anna al-ardina sab'un kasamawat nasi kalar cikin hadisi da yake nuna yadda sammai ke guda bakwai kasa ma guda nawa ce bakwai wannan hadisi ya nuna kuma aya ma ta riga ta nuna haka Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin sai ce wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma yadda sama take guda bakwai kasa ma haka take guda bakwai to amma sama tana guda bakwai hadisi ya zo yayi bayani za a fara zuwa ta ɗaya sannan a yi gaba a je ta biyu sannan a je uku a araje kuma kowace tana da ƙofofin shiga to ita ma ƙasa haka take ƙasan farko ita ce wadda muke kai sannan mai bi mata tana ƙasanta sannan mai bi mata tana ƙasanta har a je ƙasan ƙarshe waɗansu malaman suka ce haka ne yadda sama take da rajat wata saman wata to ƙasa kuma take da rakat yani wata ƙasan wata haka za a yi tafiya waɗansu suka ce a'a kasa guda bakwai wannan fadin duniya da aka kasa gida bakwai bangare kaza ya zanto yanayin kasarsa daban bangare kaza ya zanto yanayin kasarsa daban har aka samu guda bakwai haka waɗansu suka ce alhadiya ta ashar matsala ta goma sha ɗaya haka ne ko anna lahunna ummaran kasai da sammai akwai waɗanda ke rayar da su suke rayar da su ne ibada ma'ana suke rayar da sama da ibada mala'ikun su ne a cikin sama ba ko abin da suke sai me allazina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa la yasjudun kaga sana yawan su da yasa tasbihi yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftu haka kuma halittun da ke cikin ta sai sun wa sana tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bi amdihi walakin la tafqahuna tasbih الثانية عشر مسألة قوم sifati khilafan الصفات خلافا A cikin wannan hadisi, mun fahimci tabbatar da sifofin Allah sabanin ash'ariya wanda suke tawilin siffofin Allah to anan abin tambaya a wani hadisi ne inda muka tabbatar da siffofin Allah ne hadisin Abu Sa'id al-Khudri a daidai ina da yace mai a ba shi bane ba wani hadisi ne shine abin da wannan ya faɗa ba shi bane ba hadisin Anas zai sai me ya tabbatar da me law ataitani bi wannan al-ityan al-muqayyad ba al-ityan al-mutlaq bane ba law ataitani bi kaza bi ma'ana law ti'ita bihi ma'ana qaddamtahu da qaddamtuka wannan la yadullu ala sifati al-ityan sifatu al-ityan sai dai ka neme ta a suratul baqara da suratul an'am da sauran hadisan da suka tabbatar amma banda wannan saboda can ya ce hal yanzu nuna illa an ya'tiyahumullahu bai yi ta'adiya da ba ba idan aka yi al-ityan bil ba ya zo mai anasa mu ce wa isa'uhu ba la yadullu ala sifa ka bai tauna da kyau hadisin itiban da yake ta yamtagi bi zalika wajh Allah ya nuna Allah yana da me al-wajh to wannan kuma waɗansu za su iya tawili su ce alwajahu a nan gudan ana nufin ridallahi sai dai a gaskiya alwajahu sifa ne daga cikin sufofin Allah yamtaji bi zalika wajh Allah banda shi ba da hadisin farko wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu al-kalima ba shine al-kalam ba wal kalamu sifatun min sifatillah kalima din nan mun fassara ta ita ce me kalmar kun fayakun da ita ne aka halittuwa annabi isa inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun ai ya yafi fitowa zahiri wa kalimatuhu a ce Allah yana da kalma wal kalimatu sifatun min sifati la khalqun min khalqi kaga a sha'ira ko sai ce kalimatuhu ma'ana khalqu amma kalimatuhu ko a wurin ahlus sunna wal jama'a shine mai kalamu wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddala li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim to ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar ma Allah siffofi ba tare da tawili ba sabanin asha'ira wanda suke tabbatar da kaɗan daga cikin siffofi su rushe sauran su tabbatar da siffofi guda bakwai shine as-sam'u da al-basaru da al-kalamu da al-qudratu da al-hayatu da al-ilmu da me al-iradatu sai su tabbatar da wannan su ce sun yadda wannan siffofi ne na Allah amma al-mahabbatu ba su yadda ba sifa ce ta Allah al-ghadabu ba su yadda ba sifa ce ta Allah bayan Allah ce wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum sai ce a'a a Allah ta'ala la yaghzab al asafu bi ta dafa sifa ne bayan ko Allah ce falamma asafuna in takamna minhum al yadani bi ta dafa sifa ce ta Allah bayan ko Allah ce bal yadahu mabsutatani yumtiku kayfa yasha wa ma qadarullah haka qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi la akhadna minhu bil yamin duk sai su yi tawilin su ce a'a wannan mu yadda ba sai su yi tawilin al yamin su ce ana nufin al quwwa al-yadani sai su ce al-qudra shine al-yad al-ghadabu sai su ce iradatul intiqami al-mahabbatu sai su ce iradatul thawabi ko as-thawabu ko iradatul thawab sai su tawilin su ahlu sunna wal jama'a kuwa suna tabbatar ma da Allah mahabba da al-ghadabu da sauransu bisa ga sikelin fadin Allah ta'ala laysa kamithlihi shay mun yadda Allah ta'ala yuhibbu wal insanu yuhibbu lakinna mahabbatal insani تختلف عن محبة الله mun yarda Allahu ta'ala ya ghadab wal insanu ya ghadabu lakinna hunaka ikhtilafun baina ghadab al insan wa ghadab Allah li'annahu ta'ala laysa shi ne abin da ahalus suna suka musu ilzami suka ce idan kun ce alyadu shi ne alqudra ya za da ku kulli dahu suka ce qudra tahu babu so da sani qudran guda biyu ce rasu idan an ce al ya mutanen da ke da'awar bin abul hasan al-ash'ari wannan mun yi bayani ina jin adresin farko ko cewa waye abul hasan al-ash'ari dan haka ba sai mun mai ta ba yau as-salisata ashar mas'ala ta goma uku annaka idza arabta hadith anas arabta anna qawluhu fi hadith itiban fa inna allaha harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa allah bi dhalika wajha allah annahu tarku shirki laysa qawluha bil lisani man qala la ilaha illallah to hadisin itban ko me da shi a gurin ku bude mana idan abu ya gagara. Hadisin Anas zai ce ya bani Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Shine abinda hadisin Anas zai ce. Amma hadisin itban shine ta inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illa Allah yabtagi bi zalika wajen Allah yace in ka gane hadisin Anas dan Malik an gane ko za ka fahimci cewa faɗin annabi cikin hadisin itiban Allah ya haramta wa wuta wanda yace la ilaha illallah fi zalika wajh abinda ake nufi annahu tarku shirki saboda me hadisin itiban ya ce Allah ya haramta wuta ya haramta wa wuta duk wanda yace la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajh Allah yanzu kila sai wani yace fa da cewa faɗin la ilaha illallah da baki shi ake nufi da hadisin itban duk wanda ya faɗe ta Allah ya haramta masa shiga wuta amma sai hadisin Anas dan Malik yace a'a law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a sai mu fahimci man qala ha la yushriku bihi shay'an yamtaki bi zalika wajha Allah to shine wanda yake harama alan nar ba wai man qala ha bil lisani kadai ba ba tare da ya bai shirka ba ina fatan kun fahimta dan waɗansu sai su ɗauka cewa faɗinta da baki kaɗai shine zai tabbatar ma falalar a'a faɗinta da baki baya tabbatar da falala sai ka ne santi shirka a cikin mai ayyukanka ko da za ka yi ni kana furta ta a kullum ka faɗi la ilaha illallah su miliyan ɗaya amma in za ka fada ka kira wani ba Allah ba ka rantsa da sunan wani ba Allah ba har yanzu shirka kake baka fahimci ma la ilaha illallah ba da ka fahimci da baka yi haka ba dan menene hadisin ya ce wanda yace la ilaha illallah yusaki bi zalika wajalla sai hadisin an zati law ni bi qurabil ardi khataya da a ce zaka zo mun da cikin kasa na laifi sun malakita ni sannan ka haɗu da ni sai ta me la tushriku bi shay'a cikin duk abin da kai babu shirka kai ko ka san rantsuwa da sunan wani menene shirka ne kiran sunan wani in zaka bada menene shirka ne halin mummune shine allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk dangin shirka kuma ka zo wanda abin da aka sharɗanta ma yi dukkan duk inda za ka yi sako gaba ɗaya misali sai ka zo ba tare da shirka ba to Allah zai cika ma ƙasa da gafara to kai ko sai zanto baka cika wannan sharɗin ba na barin shirka kawai ka furta la ilaha illallah ne da baki ina fatan kun fahimci abin da yake nufi idan mutum wajen cikawa yake la ilaha illallah sai in ya zanto a cikin zuciyarsa ya nuna duk abin da ya ne shirkan nan barna ne amma mutukar yana itikadin wancan abin da shirka ba ma zai samu shirka da la ilaha illallah ta goma sha hudu, شاهد تأمل الجمع بين bai na kauni Isa. wa Muhammadin abdayillahi wa rasulaihi ta'ammalil jam'a kai mai karatu ka lura da yadda aka hada mana ababai guda biyu kasancewar annabi Isa da annabi Muhammad wannan su bawa yake a wurin Allah ko mun zo ne na Allah wanda wannan shine abin da muka faɗa a baya muka ce tabbatar da ubudiyya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan zai zanto raddi ne gawa ga masu guluwi suna ɗaukar kai matsayin Allah tabbatar da kasancewarsa manzo ne na Allah wannan zai zanto raddi ne gawa ga wanda suke ba sa ba annabi haƙƙinsa na kasancewarsa manzo din sai ya zanto gaba ɗaya raddun alal ifrati wa tafriq mun yi wannan a baya kun manta ne nan الخامسة عشر مسألة تقوم شابير معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله كجاني النبي عيسى يكي أنت تتوى كلمة الله ba wanda aka faɗi wannan irin sa aka ce wa kalimatuhu alqaha ila maryam an gane ko as-sadisata ashar wato kasancewarsa bawa ne na Allah to kasancewarsa kalimatul lahi wannan fallace da Allah yake bance shi da ita kamar yadda annabi Adam Allah yake bance shi da cewa ya halitte shi ne da hannunsa dukkan halittu Allah ya halitte su bi qaulihi kun fayakun amma annabi Adam Allah ya halitte shi ne da hannayensa guda biyu yace da Iblis ma aka an tasduda lima khalaqatu biyadayya ba wanda Allah ya ce ya halitta shi da hannun shi biyu a duk duniya ya annabi Adam shi yasa a cikin dogon hadisin nan hadisi shafa'atul uzma na ranar tashin kiyama bayan mutane sun garzaya sun je wajen annabi annabi Adam abinda za su ce masa kai ne wanda Allah ya halitta ka da hannayensa kuma ya sa mala'iku suka yi maka sujada muna cikin sanne doka doki Allah ayi hisabi wanda zai tafi aljanna ya tafi wanda zai tafi wata kaga nan duk musulman duniya haka za su cewa annabi adam a wannan ranar kai ne ubangiji ya halitte ka da hannayensa biyu ma'ana wani ke bantacce abu lafi ne shi kadai ina fatan kun fahimta kaga anan gurin akwai isbatul yadaini lillahi akwai isbatu cewa adam ne kadai ubangiji ya halitta shi ne hannayensa guda biyu banda shi ba wanda ya samu wannan mizan السابعة عشر السادسة عشر مسألة تقوم شاشدة معرفة كونه روحا منه أقوي فللا domin yadda ka cewa akwai aljanna wannan zai sa ka zage dan wajen neman ta yadda cewa akwai wuta wannan shi zai sa ka zage dan tsaye wajen guje mata as-samirata ashar mas'ala ta goma sha tara takwas kai ma'rifatu qawlihi ala ma al-amali mun gane ma'anar me ake nufi da ala min al-amali da aka ce adkhalahu jannata al-amali al-20 mas'ala ta 20 ma'rifatu zikril wajhi an ambaci ne al-wajhu aka ce yabtaji bi zalika wajha Allah hatta ta ta ashar ko hatta ta ta ashar mas'ala ta 19 ma'rifatu anna al-mizan lahu kifatani ganewa cewa akwai mizani ko mizanin ma har bangare guda biyu gare shi mizanin gobe kiyama duk da bamu taba ganin sa ba amma yana da bangarori guda biyu nan a zuba ayyukan alheri nan a zuba mai ayyukan sharri akwai lokacin kuma da kai kanka mai ake za a ɗauko a dora idan an za a yi barnan ka a nan gurin sai a ɗauko da karshen kuma a dora ta a kan akwai hadisin da ke nuna haka a kai da ayyukan ka wa zai wa zai yi wani abin da ke nuna haka hadisin Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud mutum ne wanda yake ba ya da girman jiki sannan siriri ne ya hau itaciya dan ya karyo ko ya tsinko ƴaƴanta sai sahabbai suka gaishe kaurin sa siriri sai suka fashe da dariya suna masa dariya min dikkati ta kai saboda tsiranta kaurinsa sai annabi ce yanzu kaurinsa guda biyu kuke ma dariya yace na rantse da wanda ya turo ni da gaskiya lahuma asqalu fil mizani min jabal uhud wannan kaurin guda biyu in an sa a cikin sikeli sun gudu dutsen uhudu nauyi wannan ke nuna a ce kai kanka a iya dora ka tun daga jabula da mutum za a dora shi kaurin guda biyu kawai sun gudu dutsen uhudu banda sauran jirgin jiki, eh a bari ke mutum." wato akwai mizani kenan da za a yi awon ayyuka wannan dole ne mutum ya yi akwai mizani tun da ayoyin qur'ani sun tabbatar wal wazanu yawma idhin al haqqu faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun faman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasaru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun dole mutum ya da akwai mizani sai dai in wani ya tambaye ka wani irin mizani ne wani irin sikeli ne na karfe ne na tagulla ne na zinari ne sai ka ce duk nasu bai faɗa ba ban san ba ko na menene ni dai na yadda akwai mizani tunda Allah ya ce kai. amma sinadarin da aka yi zinarin da shi katako ko azurfa ko tagulla ko bakin karfe ban sani ba girman sa ban sani ba amma na yadda akwai mizani kuma na yadda mizani yana da bangarori guda biyu bangare na farko a zuba ayyukan lada bangare na biyu a zuba ayyukan mai zunubi dan a ga wa zai yi wani Allah ya faɗa manzon sa ya faɗa na ga wannan shine babin da ake so a babin al-iman akwai bambanci tsakanin mizani da kitabi mizani a wani ne shine awo kitabi kuma kirge abinda ake nufin kitabi kirge ayyukan da kai sai a zo a tara su ana kirga yawan ba kiyamul laili rana kaza ga watan kaza ga ce da miskini rana kaza ga watan kaza ana ta kirgawa daya biyu uku hudu a tafi adadin dan a nuna maka adalcin Allah ka gane yawan ta fuskar adadi to sai a zo a dauke su a tsora a cikin su kenan dan adadin su kuma ba shi zai sa kuma dole su nauyi ba dan wani aikin ya fi wani sai ka tara ayyuka goma dun lada ne in ka hada su kila da wani guda ɗaya biyu rinjaye su duka to sai a yi maka kirge ta fuskar adadi wannan shine hisabi sai a yi maka awo wannan shine alwazan a sa a kan skeli don a gane nauyi bayan an san adadi duk wannan ya dullo alami ala kamali adalillahi ta'ala wala yazlimu rabbuka ahada dan azuna ma Allah baya da mutum al-ishruna mas'ala ta 20 ma'rifatu dhikril wajhi a cikin wannan hadisi an ambata mana al-wajhu cewa akwai alwajahu to alwajahu din nan shine fuska ana tabbatar ma Allah fuska kamar sai tabbatar da yadda yake tabbatar wa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika fil jalali wal ikram shine alwajahu sifa ne daga cikin sifofin Allah akwai wanda suke cewa alwajahu anan gurin suka ce min babi itlaqil juz'i ma iradatul kulli suka ce a balaga akwai za a kawo wani bangare amma ana nufin duka a kawo wani sashi na mutum ana nufin duka ko a kawo bangaren abu amma ana nufin dukan an ce fuska amma ana nufin zafin Allah gaba daya sai su wajen wurin yabqa Ai za ai hu, wannan tawili ne dole ka yadda ubangiji ta ta'ala yana da alwajhu dan aya ta ce waye buka wajen wurin duka dun jalali wal ikram an gane ko da haka wannan ubangiji ta Allah yana da alwajahu kamar da ya tabbatar kansa kuma annabi ya tabbatar cikin hadisi to dai shin alwajahu dai irin na wani ne a a laisa kamithlihi shay kasancewar ka tabbatar ma Allah fuska ba shi ke nuna ka kaman tashi da bayi ba kaman tashi da bayi wannan kuma sai in ka wasu don haka a zuci amma ka tabbatar yana da fuska kamar yadda ya tabbatar a Qur'ani ko ko a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan bai tambaye ka ya fuska take sai ka ce ban sani ba dan bai faɗi yadda take ba irin tawa ce ce ba ta kama da dukkan wani halitta ba ta kama da dukkan wata fuska da ka taɓa sani ko za ka fanta nan gaba Ba ya kama da dukkan dangin ababen halitta da alalai suka mutum in kai. amma dole in yi dana da fuska duk da cewa na jahilce da take wannan shine ka'idar ahlus sunna wal jamaa amma idan kai tawili kace ai za ta yanzu kana nufin ubangiji na so ya ce mana zati amma sai mana zaurance yake alwajahu as dan kai a halitta ka karshen zamani kai fassaran abin da Allah yake nufi har ya kamata mutum ya gane kuskuren da ke cikin tawili kuskuren da ke cikin tawili shine Allah ya saukar da nasu kuma ya ce na hula kaulun, fasulun, magana ce da rabe kuma ce tibyanan da kulli kai. kuma ya ce qur'anin yana shirya kuwa in dai ka fahimce zai shirye da kai Ya ce kuma bilisanin arabiyyin mubin a bayyane karara amma duk da haka kuma yana bukatar sai ka tawili yanzu idan ka ce zahirin aya kaza ba shi Allah yake nufi ba yanzu anan gurin aiki biyu ne a kanta. ka rushe abin da Allah ya bayyana a fili kace baki yake nufi ba kuma yanzu muna bin ka bakin ka kawo mana me yake nufi din kuma da kace mana kaza yake nufi kaza yake nufi da yake kaza to waye ya sanar da kai cewa kaza yake nufi waye maka wahayi me ka dogara da shi yanzu in ka rushe na farko kace ba sai Allah yake nufi ba sai ka kawo wani kace shi yake nufi sai na zo ne tarayya da kai Allah ya kiyaye wajen cewa na yadda ka rufe ba shi ake nufi ba amma sai na kawo wani abin kishar abin da ka kawo ne ma ce shi Allah yake nufi ba wanda kake nufi ba wani ya zo duk mu biyu ya kare ta mu ya kawo wani abin ce duk ko biyun ƙarya kuke ga abin da yake nufi wa ise ya kayar da dan uwansa wajen rigima dan ba wanda yake wa wanda zai fi mu wanda zai kayar da mu mu duka shine wanda zai ce ku duka ukun ƙarya kuke abin da aya kuke shine Allah yake nufi to wannan idan shi yana da ne hujja ita ce ayar ku da kuka zuke zahirinta kuka tafi zuwa ga tawili yanzu abinda kuka kawo ma'anar ta biyu ana bin ku bakin wani aya ko hadisi kuka dogara da shi wajen cewa wannan ma'anar ta biyu ake nufi in na iya zaka dogara da molanka to kuma wancan shi ma ya ji ka zaki wajen molanka sai kawo naki wancan ya gaka wancan ya gaka sai ku yi sabani to idan kuka yi sabani kauli uku kauli hudu duk kun kyale zahirin aya wajen tawili kun yi tawilat guda biyar ko shida yawa cikin waye mai gaskiya dukkan ku ba ku da gaskiya wannan shine illan da ke cikin tawili illan da ke cikin tawili duk wanda ya rusa musulunci ta fuskar tawili tsara ta fuskar tawili suka rusa musulunci ta fuskar tawili suka kirkiro kiristancin su to duk wanda ya halaka galibi ta fuskar tawili ke halaka Allah ya tsare mu ina ganin ma iya shiga sabon babi kuwa eh ina ganin mu barke haka dan kullum idan muka tashi sai mu rinka yin babi da dai amma kuma mu da rabin babi mu ga wani dan karatun rinka tafiya a jere kaga daga sati na sama sai mu rinka babi daya babi daya tare da masail din sa kowanne babi da masail din sa insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana assalamu alaikum wato dukkan tambayoyin da aka rubuto in dai na samu damar duba su gaba ɗaya to zan rika ba da fifiko ne da tambayar da na san tana da alaka da darasin da aka yi ta yadda idan na biyo su a jerance ko da ban karasa su gaba ɗaya ba na iya rike wanda suka shafi darasin zuwa darasi na gaba amma wanda ba su shafi darasi ko ba zan ansa su ba sai in ba tambaya ko ɗaya su sannan in lokaci ya cika ba a ƙare su ba ba wani baki na cewa nan gaba zai yi bayani a kansu sai dai in an zo darasin su kuma ayi saboda galibi wani lokacin sai wani ya tambaya ya fitar da mu daga mawdu'in mu ga wani abu daban dan saboda tambaya ita ke zama cikon darasi wani lokacin mutum zai iya faɗin abu a darasi a guje sai tambaya ta fito da abin Kowa idan mutum ya bayyana a gare ka yana aikata ayyukan shirka to ne hukunci akan haka ka gane mutum na aikata shirka abin da ka yi shine kai masa nasiha ya daina shirka saboda galibin mutum na iya aikata shirka ya jahilci cewa ma shirka ce aikin da ke kanka a wannan lokaci sai ka yi masa nasiha ta hanya mai kyau yadda zai fahimce ka ba ta hanyar rigima ba kar ka ce masa kai mushriki ne idan ka ce masa kai mushriki ne shi kuma bai san wannan abin da ya shirka bane ba rigima za ku yi ta yanzu ba zai taɓa fahimtar ka ba kuma ya kamata ka fahimci wannan akwai mutane da dama sun yi abubuwa lokacin annabi ga ki abin turka ne amma annabi bai ce musu ba bane ba ga sahabban da suka ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam ija Allah na zata anwatin kama lahum zatu anwat wannan hadisin zai zo nan gaba cikin wannan littafi an fito yakin Hunayn hadisin Abu Waqid Al-Laythi yace daga cikin mu akwai sababbin shiga musulunci sai sai ga kafirai na daukan makamansa suna ratayewa jikin wata itaciya da nufin in an yi hakan za a samu nasara a wajen yaki sai su sababbin musulunta nan suka cewa annabi ija Allah na zata anwatin kama lahum zatu anwat mu ma samar mana wata bijiya da zamu rinka rataye makaman mu kamar yadda kafare suke da irin ta mu ma dan mu ci nasara kaga sanya rataye makamin cikin bijiya da kudurin za a ci nasara in an yi haka menene kirka ne amma suka faɗa annabi cewa yi mana haka mu ma annabi bai ce bai shirka kuke sai ce inna hasunan laqad kuntum kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qaumun tajhalun annabi ce kun mutafarkin wanda suka gabace ku abin da kuka faɗa ne kwatan kwatan abin da banu isra'ila suka ce da Musa yayin da aka tsamar da su daga sharrin fir'auna in biyo ta wani kauye sai ga waɗansu mutane na bautar gumaka sai suka ce da annabi Musa ija allana ilahan kamaluhum aliha mu ma samar mana wadansu yan gumaka da za mu rinka bauta musu kamar yadda wannan yan kauyen suke da su. sai annabi Musa ce innakum qaumun tajhalun ko har yanzu jahilai ne bai ce ba ku kai ne bai ce ba innakum qaumun mushrikun sai ce innakum qaumun tajhalu haka annabi Muhammad bai cewa sahabbansa kuma mushrikai bane ba sai yake nuna musu wato karancin fahimtar tauhidi ne sa suke wannan da haka idan mutum yayi shirka ta san musulmi ne kan raba kuma guje ba amma ga shi na waɗansu ayyuka na shirka to ba ka ce masa kai mushriki ne abin da zaka kira shi ku zauna da kike masa nasiha wani abin nan da kake fa ga matsayinsa bai dace ba a ce kai musulmi kana yin wani ayyuka da za su kai ka shirka to da haka da haka ka ji hankalin mutum har ya fahimta ta hanyar nuna masa ayoyin Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da fadakar da shi da sauransu da kwadaitar da shi zuwa inda ake karatu da sauraron wa'azi wannan duk aikin ka ne idan har ubangiji ya shirye shi to irin ladan da kake da shi yana da tarin yawa la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am kuma ba a gajiyawa dan kai yau yaki baya hana gobe ka maimaita bayan sati ɗaya ka maimaita kuma baya hana ka taimake shi wani lokacin da waɗansu ababai na bukatar rayuwa wannan zai sa fahimci gaskiya kar ku ɗauka cewa dan an ba mutum kuɗi ya bar bid'a ya shiga sunna ko an ba mutum kuɗi ya shiga musulunci ya fita daga kafirci ko musuluncin sa bai yi ba ko sunnan sa bai yi ba duk wanda ya fahimta ta ya fahimta addini ba daidai ba ka duba Abu Sufyan ka duba Safwan ibn Umayya an zo yakin maka an bude maka annabi ke cewa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira Abu Sufyan dan ba zai musulunta ba amma saboda hikimar kira ta annabi Abu bayan na cewa shi kansa ina zai shiga yau ya gudu sai ji ana cewa wai wanda inji gidansa ba ya tsira annabi na fara tela da babban murya man da kala dara abi Sufyan fa huwa amin a'a sai yake mamaki duk da haka bai musulunta ba aka kama shi a matsayin ribatattun yake aka tafi da shi har wajen yakin hune waɗansu sun ce an yi musulunta waɗansu sun ce a da aka je ne aka tara kayan ganima da aka samu mai yawa ta a ware da kuma kaza goma ashirin sai annabi ce a ba Abu Sufyan a waro waɗansu annabi ce ku kara Abu Sufyan aka ba Abu Sufyan Safwan bin Umayya kima aka ba shi raƙuma a ba shi goma a kara goma sai da aka ba shi kusan raƙumi ɗari a wannan yinin yace ba wanda na tsara a duniya irin annabi yace amma bai guce bai yana min kyauta har sai da na fi kowa kaunarsa ya ta ce ka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da ka ko wanda sai da yayyafi zai shiga addini to sai a masa yayyafin ba yanda za a yi mutum ya shiga musulunci farko ka sai imanin ka imani Abu jibaka ba zai yiwu ba Wani shi ko ya rade ma cikin ba zai samu ba to ba yanda za a yi ka ce mutum ya shiga musulunci farko musulunci ya nuna a'a karatu yau da gobe ke sa ya nuna sai kanka ai ba lokaci ɗaya ba kake nuna karatu yau da gobe zai sa ka nuna kalai sai shigo ko dan kuɗi din ne amma kar ka kyale shi da jahilci sai ka koyar da shi karantar da shi da faɗakar da shi shi zai sa ya shigo dan kuɗi amma da ƙarshe sai ne ya ta haka ake bukata a musulunci saboda haka ko da mutum na cikin bid'a ya kama da ihsani da kyauta da menene dan ka dawo da shi suna ya halatta ko mutum na cikin kinsanci ko yahudanci da kyauta da menene da ba shi aiki yasa har ya shigo musulunci duk ya halatta har mu dauka wai wa'azi kadai ke shirye da mutane akwai wanda sai an ba su kuɗi lokacin da annabi ya wannan rabar raƙuman ga su Abu Sufyan da su Sufyan bin Umayya manyan sahabban Madina suka rika cewa ya ya gashi mu mun zo da mu aka yi balahira aka je ina aka je ina amma za a zo a raba raƙuma ba mu sai annabi ya tara su yace yanzu ko mutanen Madina ba kwa san kowa ya koma karkararsu da ƙauyensu da garken raƙuma ku ku koma da annabi cikin garin ku wannan bi muku daɗi amma ku raƙuma ko ku tafi da annabi unguwarku sai suka fashe da kuka da murna da daɗi ba abin da ya fi wannan daɗi aya amma da ku sun damu hakan dai daga cikin suna cewa wa kun kuntu fil harbi su durai falam uta shay'an wa lam umna'i ga na zaman ni ne farde a wajen yake. amma ga shi an zo rabon ma ni ba zan ce an bani ba ba kuma zan ce an hana ni ba wato amma shi dan kadan kenan to da haka aikin ka shine fahimtar da dan uwanka musulmi da yake cikin shirka dan ya gane fahimtarwa kuma bil hikmati wal mau'izatil hasana idan an ce hikima ba ana bukatar laushi ko da yake da hikima ba a istiqdamil uslubil munasib lil makan al munasib ma'a mura'ati zarf zaman wal makan dole wannan shine hikima ya kasance ka yi amfani da hanya mai dacewa a daidai lokacin da ta dace to shi ne hikima wurin da ya dace a yi zafi sai a yi zafi hikima kenan wurin da ya dace a yi sanyi sai a yi sanyi hikima kenan wurin da ya dace a yi kyauta a yi hikima kenan amma dan sai su fahimci hikima shine kullun a lallaba ba haka bane ba akwai wanda sai ka buɗe wuta zai fahimta akwai kuma wanda baya buƙatar buɗe wuta a hankali yake bukata baya jahilci abu faɗakar da shi ka yi wancan ko malami ne daga kai sai shi a sauro sai ka buɗe masa wuta ya san gaskiya ya koce masa da gangan ba bukatar lallashin sa amma wancan ko jan shi aka haka baki addini a birkice ba wani rigima da za su ko ya taso da faɗa sai ka nasar da shi haka ake bukata wannan shi ke hikima eh ne tare da kiyaye zarfin zaman da zarfin makana kowane gari da yadda ya dace wa mutane magana kuma kowane gari kila akwai ilimin da ya shahara akwai lokacin da ilimi kaza zai shahara a wuri kaza duk ilimin ka in baka san wannan ilimin baka zo garin kai ba malami bane idan sun zo karatu kar ka dauka wai wannan karatun ya kawo su naka din a'a wanda suke da shi suke so su ji ka san shi ko baka san shi ba in har ka san shi to ka iya ba su sabo ce da in baka san shi ba za su bayyana ba yanzu in ka samu taron haka hafizai kai ta jan muku ta kai menene ta za su yi aya wannan koran qur'ani ne mutakar baka jan aya dai amma in ka ja doguwar aya daga farko zuwa karshe za a yi kabbara ko ba san me kake ba yanzu an yi da zo abin da zaka faɗa yanzu za an ka tarar da gari haddan qur'ani ta fi yalwa a garin mahadda ta sun shahara to yanzu to ka kware a qur'ani da an jima duk abin da yake san aya ɗaya ka jawo biyar in ka san to za a rikice da kabbara kuma za a yarda da abin da zaka faɗa amma matakar ka zo ayoyin ba sa jawowa kana aya tana jinka ba za ka yi labari ina son karin bayani game da yadda kake yawa wai ubangiji na da hannaye guda biyu ba ni da karin bayani saboda wanda na faɗa na kawo maka aya cikin suratul ma'ida ubangiji ya ce wa Yahudu, yahudu yadullahi mazalula Yahudawa suka ce wai hannun Allah marowaciyar hannu ce. Sai Allah ce gullat aidihim wannan munin addu'a ne gare su. a nan gurin karya suka yi iri biyu ƙaryar farko suka ce Allah hannu ɗaya gare shi kuma ɗayan ko mai ruwa sai Allah ce gullat aidihi mummunan addu'a ce wannan akan su sai ce bal yadahu mabutu tsakani ba hannu ɗaya ba gare shi biyu kuma biyan masu kyauta gaba ɗaya yunfiqu kaifa yasha yana ciyarwa yadda ya so da haka ya tabbata cikin hadisi annabi ya ce inna Allah la yanam wala la yanbaghi lahu an ubangiji baya bacci kuma dama bai dace a ce ya yi baccin ba can ya ce da daddare yana cin faɗa hannunsa wa mai zunubin rana ya zo da daddaren a karɓi tubansa da rana yana cin faɗa hannunsa dan me mai zunubin dare ya zo da rana a karɓi tubansa a kawai da kofa abu da take yunfi ku kaifa yasha Allah ya tabbatar a kansa Allah ya guda biyu ya tabbatar yana da yamin kuma la akhadna minhu bil yamin wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matawiyatun bi yamin abinda ake cewa shine dole ka yadda yana da hannaye guda biyu sai dai shin irin naka irin nawa ne a'a yaya suke ba wanda ya sani sai shi yaya siffar su yaya girman su launin su yaya suke duk wanda ya ce ba ga yadda suke ƙarya yake dan Allah bai faɗi yadda suke ba amma ya ce akwai su yanzu abin da ke wajibi a kanka a kai namu yadda akwai su in mu ya yace yaya suke sai mu ce wannan Allah kuma bai sanar da mu ta hanyar wa'ayi ba amma in muka kore muka ce babu su yanzu kenan mun yi jayayya da abin da ya ce akwai su mu mun ce babu a antum a'lamu Amin na, ku da Allah din waye ya sani shi ya ce akwai ko kun ce babu a antum a'lamu amillah dan aure da sai Allah ce wallahu ya alamu antum shi Allah sai sani amma ku ba sani me ku sani ku kuwa na ku dole ku tsaya akan abin da ya baku labari a kai. ya ce akwai dole ka yadda akwai amma bai faɗa ma siffar ba bai faɗa ma girmansu ba to wannan sai ka yadda baka san siffar su baka san girmansu ba ka jahilci hakikanin su amma ka yadda akwai shi ai anan gidan duniyar ka ma za a baka labarin wani gari ka yadda akwai shi amma baka san ta ba tunda baka taba zuwa ba ko a hoto baka taba ganin sa ba amma tunda an baka labari ka yadda akwai yadda ka akwai shi ba ka zuwa ka ce a'a ni ban yadda cewa akwai ba tunda ban taba zuwa ba ka ga jaji. idan baka taba zuwa ba kuma ne sai zan dawo ka yadda ba to haka ba za ka ce yo ai ni ba zan yadda Allah na da hannaye ba tunda ban san su ba ta hanyar ka ce wannan kuma ya zama shirme kenan ku gane cewa fa'ida muhimmiya ibnu taymiya ke faɗa yake cewa al fi sifati far'un anil kalami fi dhati Alkalamu fi sifati far'un anil kalami fi dhati Zai ma'ana wannan magana ma'ana wannan magana yace magana game da siffofin Allah Reke ne na magana game da zatin Allah magana game da siffofin Allah reke ne na magana game da me zatin Allah yanzu kowa ya yarda ubangiji yana da mai zati amma kin zatinsa irin nasa ne irin nawa ne irin nasa ne za ta kai ne a'a saboda me laisa ka mislihi sai wannan shine hujjar da ka dogara da ita ka yadda akwai zati amma nan take kuma ka yadda ba irin na kowa bane nake da shi kadai to kuma dole ka yarda da shi shine me ka yarda dole yana da siffofi kamar yadda kai yadda yana da zati kai yadda yana da sifofi kamar yadda kace zatin ba irin na kowa bane to haka sifofin ba ba irin na kowa bane ba shine magana amma idan kace ka yadda akwai zati amma kuma baka yadda da sifofi ba matsayinka matsayin wanda ya tabbatar da gundugulan zatin da ba ta da sifa ko dan adam ne kace na yadda akwai mutum gashi sunan shi zaidu amma ba ya da hannu ba ya da kafa ba ya da kulli ba ya ji ba ya gani ba ya magana ba ya kaza yanzu dan Allah wannan yaya kai to sai ka ce Allah yana da zaki dan baka iya cewa ba da zaki amma baka yi daina magana ba baka yi daina ji ba baka yi daina gani ba baka yi daina iya san abu ba yana iya kin abu ba baka yi daina bayarwa yana hanawa yana da hannu yana da duk abin da ka ce duk baka yi da wannan ba ka tabbatar da gundugulan zafi da ba ta da yaban Allah kai ko hukuncin kai ko kuma sai ka zo ka tabbatar da wani bangare na sifa ka rushe wani bangare sai ka ce na yadda du yana da zaki amma hannu ɗaya gare shi ba biyu ba kafa ɗaya gare shi ba biyu ba kunne ɗaya gare shi ba biyu ba ido ɗaya gare shi ba biyu ba ka tabbatar da wani sati ka yi ne ka rushe wani sati. yaman sa kai ko gudun kai ka waya ka tabbatar masa to haka ne wanda suka yadda da sufofin nan guda bakwai sun yadda da kudura sun yadda da irada sun yadda da asam sun yadda da albasar sun yadda da alkalam sun yadda tsofaffi guda bakwai sun yadda da su amma ba su yadda da sauran ba kaga sun tabbatar da wani sashi sun yi ne sun rufe wani sashi to da wata hujja ka tabbatar da wancan abin da ka faɗa wajen tabbatar da wancan shi ne za a kafa ma hujja da shi wajen tabbatar da sauran dai idan ka ce na yadda yana ji yana gani yana magana amma ban yadda yana da hannu ba ban yadda yana da irada ban yadda yana da mahabba ba ban yadda yana da sifa ta al ba ban yadda yana da kaza ba ban yadda dukkan rufe sauran amma ka yadda da asam da albasaru da al-kalamu da al ka yadda da waɗannan sai sai da kai to shikenan ka yadda yana ji ka yadda yana gani me yasa kake yadda cewa yana da hannaye kamar yadda ya tabbatar kansa sai kace da ne to ai hannaye sifa ne na dan adam idan na ce yana da hannaye na siffanta Allah da dan adam kenan dan haka na kiyar da in yi haka to ni kuma sai in ce da kai yo ai Allah dan adam ma yana ji yana gani kuma Allah ne ya faɗa inna khalaqnal insana min nutfatin amjajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira kuma inna Allah kana sami'an basira shi ma dan adam yana ji yana gani yanzu idan ka tabbatar ma Allah ji da gani ka kwatanta shi da dan adam dan haka sai ka kore mata ji ka kore mata gani dan karka kamanta shi da dan adam sai ce a yo ai jin da na tabbatar masa daban da irin jin dan adam ganin da na tabbatar masa daban da ganin dan adam ne jin dan adam yana da iyaka abin da yake kusa yake ji in ya nesa baya ne. ganin dan adam yana da iyaka abin da ke gabansa yake kusa ke iya gani amma abin da ke bayansa ko damunsa ba baya iya gani sai ya waiwaya amma ganin Allah ko ina ne jin Allah kuma yana jin komai ne yadda yake jin sautin ka haka yake jin motsawar kifi a ƙarƙashin teku haka yake jin motsin gaiwa a cikin tabo haka yake jin tsuntsu a sama haka yake jin mala'iku a ko'ina haka yake jin ƙaran faɗowar kowane ganye da ke saman kowace bishiya وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض wala رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين sai in ce yawwa haka nake so ni ma na yadda da wannan daɗi a kanka na tabbatar masa da hannaye da kamar yadda ta da kanka amma ba irin nawa ba ba irin naka ba ba irin na kowace halitta ba samfurin hannun da shi ya baiwa kansa sanin yadda yake yadda kai da jinsa ba irin na dan adam bane ba yana ji ganinsa ba irin na dan adam bane yana gani maganarsa ba irin na dan adam bace ba har yana magana kuwa wa kallama Allahu Musa ta kalima to haka din na tabbatar masa sufofin da ya tabbatar wa kansa amma ba irin na dan adam bane ka'idar ne da kai dai iri ɗaya ce laisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiyya duk ka'ida da yake da to sai yaya yanzu ne da na tabbatar da sauran ba da son zuciya na tabbatar ba da aya na dogara da hadisi na dogara kai da ka kore su da bai ka dogara ka ce ba da hannu sai na ce to me yake nufi da bal ya da sai ka ce ai kudura yake nufi daga ina ka samu wannan fasara daga ofishin annabi ko daga ofishin sahabbai ko tabi'ai kai shiru har duniya ta tashi ba za ta iya kawo min wani sahabi ko tabi'i ba ba ma annabi ba da ya fassara ayar da haka to waye maka wahe? dole kai tsuntsu shin cikin musulman da suka riga ka annabi ko sahabbai ko tabi'a ko tabi na? ko wanda ya fassara ayar haka za ka yi shiru dole ka ce akwai ko babu in ka ce akwai zan ce a ina a bukari a muslim abu dawud tirmidhi sa'i cikin musnad imam malik muslim ba za ka taba kawowa ba har sai raƙumi ya fita daga cikin kofar allura ba kawo ba har sai ranar da zafi ya kaho baka kawo ba to dole ka ce eh ko babu idan ka ce eh akwai zan ce kawo to ka san babu sai ka ce a ah, ba wani sahabi da ya riga yi to waye ya riga yi ka dole kila ka zama wani malami malami ka ce ai malam wani a cikin tafsiri kaza ce kaza malam wani sai in tambaye ka da malam wanan nan da ka ambata a ɗauke shi a sa ni. ga sahabbai ga annabi ga tabi'ai ga tabi'u tabi'ina a kan wa ya wani tsoron Allah wa ya wani ilimi wa ya wani sanin abin da za a tafanta Allah da shi shi wannan malamin ji ya ce su ko su ne suka fi idan yace ya fi su kaga ya zama mahaukaci ba zan tsaya in ci gaba magana da shi kuma ya zama wani ne daban ba abokin magana bane tababbe ne yana bukatan a saki a tsoro dole sai sun fi shi yace tunda sun fi shi ka sallama da ilimin annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ka kyale wannan malamin. ya yi kuskure Allah ya ce masa ni da kai mu tare masa addu'a amma mu kama abin da annabi yana ya kai da tafiyar da gari wallahi in ka haka an huta ba malamin da za ka yi wa haka wallahi sai ka kai ki bango ya rasa inda zai sa kai shi yasa da kika san za ka wani tambaya sai suka rufe kofar tambaya yanzu yadda za mu tsaya ku tambaye mu ku more ku rubuta wani ma har da bakar magana ai ko mun laucin magana ba za ka tambaye malamin ka bai na can wancan sashen ɗaya sashen in ka san a bangaren hannun hagu yake wallahi ba za ka tambaye shi ba dama shi ya rufe kofar tambayar ya ce duk wanda ya ce wa shi sa me to ba zai rabota ba har abada aka ce wa sallimil amra lahu la ta'tar wa law bi ityanin ata ila al-qur yace sallama masa gaba daya ka ce dan ko sabo yayi dalaki kai dai bika haka irin tarbiyyar da suka bayar kenan dan ka tambaye su sai in ka tambaye su zaka kure su in ba tsoro ba su bude jinin tambayoyi mana wallahi ba za su iya ba sun san za su kai ta kwango su buɗe filin tambayoyi kuma su baka hujja amma ba za su kai labari ba sai dai ka kasance a gaban su kamar ruwan gawa a wurin mai wanke ta ba za ka taɓa kai labari ko ba za ka fahimci addini ba Ka yi shekara arba'in kana bauta a ƙarƙashin sa ba za ka fahimci addini ba kuma duniyar da ba ka samu duniya ba ka samu lahira ba dan yana mutuwa duk ka ba kai ne za ka zama sa ba sai wa ɗansa ma'ana kai kamar an halitta ka dan ka zama bawan gidan uban tun yana saurayi kake karkashin sa kake masa bauta kake masa hidima a gaban ka aka haifi yaya ka dauke su suka maka fitsari suka maka kashi suka maka amai ka tsaye musu majina uban ya mutu kuma su zo kuma wai kuma dole ka bi su kai bawan gidan ne wai kamar da ubangiji ya halitta su dan su yi shugabanci da shehinai dama an halitta su dan wannan kai kuma tun da aka halitta ka an halitta ka muridi ba yanda za a aikace gaba kai ma ka zama shehi akwai adalci a wannan تلك إذا قسمة ضيزى ina ga sai mu dakata haka sauran tambayoyin nan da suka rage mun a hannu za mu tashi akan su a darasi na gaba tun da dai sun tafi tauhidi wassalamu alaikum warahmatullahi